Idan wannan ne zuwan kula farko don Allah ku danna mana subscribe. Mun gode. Da suna Allah mai rahama mai jin kai ‘Yan uwa barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna bayan na mutu, kashi na ashirin da uku.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 yana tsumayin isowar motocin siya haya da suka faɗa masa cewa suna dab da shigowa cikin garin sai dai daga lokacin da suka yi wayar zuwa yanzu ya ci a ce sun iso amma bai sani ba ko ya hayan karya yake masa tunda zuwa yanzu ya san sun samu labarin abin da ya yi daga wajen kawu dan juma da suke bin umarninsa ya jingina da wata mota da ke ajiya a gabar wajen sanda kwakwalwarsa ta shigo ta tariyo masa Maganganun kawo ɗan Juma lokacin da yake sake tunkararsa da zancen ya taimaka a janye shari'ar. Inda kawo ɗan Juma yake ce mai, ban yi mamaki ba da ka ƙara samuna da wannan zancen Ibrahim, hajiya uwa ce a wajenka amma iya baki kawai. Yau da ce ita ta tsuguna ta haife ka wallahi wannan tunanin ba zai taɓa zuwa kanka ba, amma baka san ciwon ta ba balle ka san na mutuwarta. kai ka so karuwar yarinyar nan tun kafin abubakar marigayi ya zo mana ta zancanta shi yasa ka taba ganin ta balle na 'ya'yan shi yasa baya karkai har kai kokarin haɗa ɗanka aure da 'yarta ba don yarinyar ta nuna halin su ne na 'yan tsintuwa ta gudu ba da yanzu yaro yana nan ka haɗa shi da barkurbi sannan ban yi tunanin cewa har zancen mai girma irin zance mai girma irin wannan na kisan uwa a gare mu zai zo ka ɗauka tsohuwar soyayyarka ka ɗora a kansa ba ko ka manta aminar da ta mutu ne ibrahim idan dan ita kake duk waɗannan abubuwan to yanzu ba ta nan ya kamata ka bude idan ka ka bari gaskiya ta yalinta dan gara ma ka sani yau idan sadiya da muke uwa ɗaya da ake zargi da kashe ajiya wallahi sai na saka an gurfanar da ita a kotu balle wannan yarinyar Ba zai manta kallon da kawo ɗan juman ya bi shi da shi ba a lokacin da ya furta. Na fahimci dukkan kalaman ka kawo, kuma ban ga laifinka ba ko kaɗan don ra'ayinka ne, sai dai abin da zan ce shi ne a yakuri don Adamu ba zai samu damar karɓar shari'ar ku ba, na riga na ba shi umarnin cewa ya kare Bintu. ba zai manta idanun kawu dan juma a lokacin ba ba zai manta kallon da ke fitowa daga cikinsu ba don don sawa suka yi ya ji kamar ya sa gatari ne ya raba babban gida ɓari biyu ya ɗauki wani ɓarin daban da nasu amma bai damu ba don in har ya iya ƙoƙarinsa wajen kare buntu ko da kuwa babu nasara ya san cewa bai bagarar da yardar da yayansa rigayi ya bashi kan iyalansa ba ya san kuwa ko ba komai sai ɓarin jinin Ya san ko ba komai ba zai bai bari ɓarin jinin Amina ya wulakanta a duniya ba. Bayan karasuwar sai haya a yanzu jiran Adam ne kawai ya rage masa, wanda ya bashi tabbacin cewa gobe da safe shi ma zai biyo jirgi ya taho tare da Sa'id. don sai ya karasa wani cike-cike da ƙungiyar da yake aiki ne sannan zai zo Tunaninsa ya katse sanda jerin motoci guda biyu suka shigo harabar kotun, ta su katuwar jibce ta 'yan sanda wanda ya tabbatar a ciki bintu take. Motocin suka tsaya gefe guda na wajen sannan mutane suka shiga fitowa daga cikinsu. Ta farko wata tsohuwar gwabce da siya yanke ciki wanda saurin fitowarsu ya shaida gajiya da kuma takar da cikinta. ta biyun kuma wata mulmulalliyar mota ce kirar da kawo ibrahim ɗin bai taɓa gani ba a rufar cikin gilashin da ke shaida ni'imar ac da ke cikinta mata biyu ne suka fito daga baya sai namiji ɗaya da kuma wata matashiyar budurwa daga gaba ba sai wani ya gaya masa ba ya fahimci su ne marukan bintin da komai ke faruwa saboda ita idan sai juya kan motar 'yan sandan da suka turo rike da bindigoginsu A sannan ne ya ga sanda ɗaya da ya ga sanda ɗaya daga cikin 'yan sandan ya buɗe gaban motar da ke rufe da bakin gilashi. A sannan ne kuma idanunsa suka hango masa Fatima Bintin da ke zaune cikin bakar jallabiya da bakin mayafi yafi a kanta. Ya kifta idan sai sake buɗewa amma ya kasa yarda wai Bintin da ya sani a baya yake gani a yanzu. wannan yarinyar da ke shafe yin ranar ta a kullum cikin bautar rajiya wannan marainiyar da ta rasa duk wani gata da tallafin duniya bayan rasuwar iyayenta wannan bintin dai da ta bar gida da wannan cikurkuɗaɗɗen hijabi ya yi mata gani na ƙarshe a cikinsa ta ya sadiya ta iya gane ta a wannan kamannin ya san ita fara ce amma wannan farin nata ya zarce na bintin da ya sani kamannin ma sun fiƙe sun zarta na na wannan yasasshiyar marainiyar da ya sani a babban gida ba don yan sanda da kuma siyaya ba ya tabbata ba zai shaida cewa wannan ce bintin da shari'a ke jiran zuwanta ba da misalin karfe hudu na yamma Ba bari kawo Ibrahim ya samu ganin ta ba har sai da aka gama duk wasu cike-cike da tsare-tsare wanda bintin ta yi su babu musu kamar injin da aka saita akan hakan. Daga nan aka ba ta sel a cikin kotu kuma aka umarce shi da sai ya hanyar da mutum ke bi don ganin mai laifi. A ɗakin da ake ganin masu laifi ya zauna sannan mai tsaro guda ɗaya ya fito da ita. ta so ta zauna a kujerar da ke fuskantarsa yayin da mai tsaron ya koma ya tsaya daga gefe. Sai yanzu da yake kusa da ita sannan ya ga kamanin bintin da ya sani a baya. Ya ɗan tsaya ya kalle ta idanunsa cike tab da alhini kafin ta gaishe shi da muryar ta mai rawa sai ya ce. ya ji jikin naki an ce yau aka sallamo ki ko sautin muryarsa ya dawo da fadila komai game da shi zuciyarta ta tare ta kuma goge tsawon wannan lokaci da ta bar gida ta jaranta cewa ajiya ne kawai komai ya faru ajiya ne ya zo ya tashe ta tsakar dare yake shaida mata cewa za a kai ta police station da safe a yau kuma gari ya waye ga su a ciki saboda haka maimakon ta amsa sai ta ce kawo ka yi guri rashin mafita ne yasa na gudu na bar gida amma wallahi ba ni na kashe hajiya ba ban kashe ta ba kuma ba zan taɓa iya kashe ta ba na faɗa maka tun a wancan lokacin na sani binti na fahimci komai ba sai kin maimaita ba don komai ya riga da ya wuce sai dai mu fuskanci abin da ke gaban mu a yanzu na samo lauyan da zai kare ki dan uwanki ne ma ɗan ƙanina, na Amadu da kike ji a baya ana cewa ya ɓata shine ya nemo mu bayan bata nan ya zo har babban gida a cikakken lauyansa. Mun yi maganar da shi kuma zai zo ya ganki gobe insha Allah. Ina so ki faɗa masa duk wani abu da zaki iya tunawa dan Allah. Sai ta dago da idanta ta kalle shi har sai ba sai har sai an ruke ta ma ita da yanzu take neman duk wata hanyar da za ta iya samun nasara akan Habiba. da kuma suka wudan juma don ta karyata tunaninsu a kanta ta kuma nuna musu darajar ta na diyar yar gudun hijira da suke gudu. Kawu na ga mai rama a can. Ya da kansa sau ɗaya haka sadiya ta ce har ana tunanin tare kuke sai daga baya su yahaya suka ce ita ma ta je neman ki a lokacin Wallahi tun bayan tafiya ta ban taɓa ganin ta ba sai a ranar da anti Sadiyan ta gani ita ma karki da binti zancen mai ruwa mai sauki ne naki da ya haɗa da hukuma shine a gaban yanzu amma na san Adam zai iya duk ƙoƙarinsa don ganin sun yi nasara a kansu. Jimnar suna Adam ta dawo ta da wani tunani a kanta, tunanin wannan ID card ɗin da ke cikin post a kuma ƙarƙashin kayanta amma sai ta saurin ture shi hakan ba abu ne mai mahimmanci ba yanzu bintu mutanen da suka rike ki masu karamci ne mun yi magana da shi alhajin kafin ya yi tafiyar da ta kama shi Allah ya kai ki cikin kyakkyawan hannu ki gode masa bakin ta nauyi da jin haka don ta rasa ta ina ma za ta fara gaya masa irin tarin alkhairi da kuma karamcin su mami na gan su har su hudu sun zo kuma sun tabbatar min da mai gidan ma zai taho da zarar ya dawo sai ta kasa daurewa kawai bakinta ya shiga farta masa duk wani tarin alkairin su mami a gare ta tun daga ranar da suka kaɗe ta a mota har zuwa sanda suke shirin bikin aurenta da jininsu hakan ya ɗauke su kusan awa ɗaya tana zayyane masa duk wani abu da ya faru da ita bayan barinta daga cikinsu har zuwa dawowar ta yanzu sai bayan da ya tafi mai tsaron nan ya sake raka ta cikin sallinta sannan komai ya dawo mata sabo duniyar ta yi duhu sannan ta da dunkule a cikin idanta sai kawai ta koma can ƙarshen sel ɗin ta kunkune jikinta waje ɗaya. komai zai kare a ɗan ƙanƙanin lokaci komai zai wuce kamar ba a yi ba idan na yi shi a yanzu zan farka in ga an kammala komai kamar yadda duk wani abu da ya faru bayan bari na daga babban gida ya shuɗe da wannan karyar ta lallaɓi kanta ta ta magungunan ta magungunan baccin da mami ta bata kafin a shigo da ita ciki suka sami damar su a kanta washe gari misalin karfe takwas na safe. Bayan rabuwarsu da gidan kawai Ibrahim a lokacin Adam ya shiga tunanin irin tambayoyin da zai yi wa yarinyar da aka shaida masa sunanta Bintu. Ya riga da ya gama tara tilin bayanai a kanta daga wajen Sa'id da kuma kawo Ibrahim ɗin da ya haɗu da shi a yanzu. Zai iya cewa ya san duk wani bayani game da ita na abin da ya shafi rayuwarta a Ikara. ya san asalinta tun daga tushensa har zuwa kan sanda ta gudu bayan zargin da ake mata. Abin da ya rage kawai shine ya ji komai daga bakinta ya kuma san wani abu game da rayuwar da ta yi bayan barinta ikara. daga marganta wanda kawo Ibrahim din ya tabbatar masa da zai haɗu da su a kotun bayan ya gana da ita. Ya juyo kalli sai da ke tuka motar da suke ciki ya fahimci shi gaba daya al'amarin nan ma baya kansa harkokinsa kawai yake yi kamar baya cikin dangin da ake wannan rikicin amma shi bai san me yasa ba tun daga ranar da kawo ibrahim ya kira shi ya cewar ya koma lauya mai kare yarinyar nan ya kasa samun nutsuwa a zuciyarsa kullum tunaninsa yana kan shari'ar ne da kuma son ganin an fara ta amma shi sai din da ya san komai ma kuma aka yi a gabansa bai damu da hakan ba idan sai koma kan titi sanda suka karaso bakin gate ɗin shiga kotun ya ajiyar zuciyar sannan ya gaya wa kansa cewa an fara sai dai fakin alayi na ƙarshe daga cikin jerin motocin da ke harabar wajen sannan suka fito baki ɗayansu suka shiga wajen wani mai tsaro ne ya kai su har ofishin wanda ya kamata su gani adam ya mika masa id card ɗinsa sannan ya ce barka da aiki yallaɓai Sunana Adam Ahmad ni ne lauyan da zai kare wadda ake zargi a shari'ar da za a yi ranar goma ga watan sha biyar. Na zo ingan, karka damu na fahimta, dama tun safiya take jiran ka Mutumin ya fada sannan ya mayar masa da ID card ɗinsa Adam ya ɗan tsaya da mamaki yana kallonsa. Tana jiransa, ba ya gaya mata ta jira shi. Abuje ka ka kai su inda za su zauna. Mutumin ya faɗa yana kallon mai tsaron da ya rako su. Muryar mai tsaron nan na jiya ta ce ta yake ce Fadila daga nan nauyin baccin da take yi don har aka kwana aka tashi karfin magungunan da aka bata ba su sake ta ba ta fahimci dama amfanin su kenan da aka bata daga asibitin don ta samu isasshen hutu da nutsuwa a kanta wanda zai sauƙaƙa ciwonta kina da bakon muryarsa ta faɗa sanda yake ƙoƙarin buɗe sel ɗin sai ta dago da fuskar ta daga damɓaryar simintin da take kwance sannan ta murza idanunta don tawar tsaki. kwakwalwarta ta fahimci bako ya ce don haka a take ta gane ba su mami ba ne da take jiran zuwansu lauyan da kawo ibrahim ya ce mata zai zo ne yaya ma sunansa adam ko ta miƙe hankali jikinta ba kwari sannan ta bayan mai tsaron zuwa magamar baƙi. Said ne ya ce ina ga bari na jira ka a waje. Said ya faɗa sanda suka fito daga ofishin mutumin nan. Adam ya juya ya kalle shi ya ce saboda me ba ka san ganin ta ne? Ya daga kafaɗansa kaɗan. Yaya tun da ta dawo ai zankanta akwai wayar da zan yi ne shi yasa sai ya da masa kai kawai sannan ya bi shi da kallo bayan ya yi gaba. Ko dai Sa'id ma baya goyon bayan shari'ar nan da ya karɓa ni. Ba abin mamaki ba ne hakan tunda mahaifinsa ma yana goyon bayan su kawo ɗan juma ne, ba su ba ya rasa wace irin ƙiyayya ce suke yi wa yarinyar nan haka. Ranka ya daɗe nan za ka shiga yanzu za a taho da ita. Mai tsaron nan da ya yi can gaba ya faɗa yana nuna masa wata ƙofa sai mai da ID card ɗinsa da ke hannu cikin wallet sannan ya nufi wajen ƙofar. Ya je ya shiga ne ya samu kujera ya zauna. duk wata kafa ta jikinsa ta shiga aiki don bai taɓa jin son haduwa da client ɗinsa ba a tsawon shekarunsa na aiki kamar yanzu. Daga ɗaya ɓangaren ɗakin wata ƙofar ta buɗe wani mai tsaron ya shiga sannan, sannan biye da shi ita. Fadila ta kalli ko'ina a ɗakin bata ga kowa ba, ta yi tunanin za ta zo ta sami mai neman nata zaune yana jira kamar yadda ta ga kawo Ibrahim jiya. yalla bai ga ta nan muryar mai tsaron ta musanta tunaninta sai sanin idan ta ya kai gefen inda wanda aka kira Yalla bai din ke zaune wani irin tsoro ne da fargaba suka haska cikin idanuwanta lokacin da kwakwalwarta ta shaida mata abin da ta gani wani irin magungunan bacci ne haka da ba za su sake ta ba har yanzu sai ta juya baya da sauri ta murza duka idanuwan nata guda biyun da ragowar kafinta. saboda babu ta yadda za a yi ta yarda da abin da take gani sai dai me ta sake juyowa da abin ba abin da ya canja idanunta dai wani mutum mai siffar adam ɗin da ta sani a can amerika take gani wannan karin shi ma ya mike tsaye sannan waɗannan limsassun idanun nasa na nuna mamaki makamancin nata ta girgiza kanta da sauri wannan mafarki ne ba zai yi ba ta sake juyawa baya ta matsatsaka idanuwan nata sannan ta kara juyowa Ya salam, ta yi zaton kwakwalwarta ta warke daga dukkan wani ciwo in ba aka ba, me yasa take nuna mata kamannin Adam har yanzu. Sai ta tsaya kawai ta kasa ba ta kasa baya. ta kuma kasa daina kallon shi. Kwakwalwarta na ba ta shawarar cewa ta koma ta karasa ragowar baccin da ke kanta za ta ga komai ya da daidai. Za ta dawo ta tarar da wani mutum a matsayin lauyan nata na gaske. Abu na farko da Adam ya fara lura shine idanunta ya tsaida ganinsa a kansu cike da tsantsar mamaki. Waɗannan idanun da kullum ke manne cikin nasa, idanun da ya shiga duk wata gwagwarmayar rayuwa kuma ya fito tare da su, idanun da lokuta da yawa suka zama abin da ke bashi ƙwarin gwiwa da juriya, sannan idanun da bayan shekaru kusan biyu ya cire rai da sake ganin su, idanun Fadilan Washington. Abin da ya fara fahimta kenan kafin kuma wani mamaki ya dake shi a tsakiyar kansa. don babu wata kwana-kwana kwakwalwarsa ta saita masa cewa fadilan da ya sani a Amerika ita ce bintin da ya zo gani. A cikin watan nan za mu koma ƙasarmu don haka jarabawar da muke ta wannan tanadin don ita ba zai samu damar yi ba. Maganar ta a ranar da za su rabu na ƙarshe suka haska cikin kansa, sannan ta kawo Ibrahim ɗazu inda yake ce mai, Bayan barinta daga wajenmu an ce ta yi kusan shekaru biyu a ƙasar Amerika tare da marƙannata kafin su dawo. Hakan kadai ya isa ya fahimtar da shi duk wata amsa da yake nema, amma da mamaki. Da mamaki a ce duk duniya ƙaddarar fadila kawai za ta zaɓo ta ɗora a wannan muhallin ya ɗiye yawo a makogwaronsa kaɗan sannan ya karɓi shawarar da zuciyar shi ta bashi a lokaci guda. Ki ƙara sake zauna. Mai tsaron nan ya faɗa daga gefe ganin ba ta da niyyar ƙarasawa nasa tunanin rashin gaskiyarta ne ya sa mata shakka bai daina kallon ta ba kamar yadda ita ma take kallon su nuna mata kujerar gabansa alamun ta zauna sai komai ya canja a idanun fadila ɗakin ya juye mata zuwa library ɗin makarantar su na can washington ta ga kamar lokacin da suke lesin ɗinsu na masni bambancin kawai wancan adam ɗin sanye yake da kaya irin na matasan can da kuma gashin sa baje. wannan kuma farla musulif ce ta ƙasan suit a jikin shi gashin sa a kwance kuma a tsare sannan alamu na girma da aji sun fitowa a wannan natsayin sai da ta rufe idan ta sannan ta sake buɗewa ya Allah in har shi ne da gaske ta yaya zo nan waye ya kawo shi sannan me yake yi a nan ɗin sai dai kamar yadda ya samu amsar sa ita ma ta samu tata da kalaman kawai ibrahim inda yake ce mata na samu lauyan da zai kare ki dan uwanki ne ma dan kanina Ahmadu da kike ji baya ana cewa ya bata shine ya nemo mu bayan baki nan ya zo har babban gida a cikakken lauyansa kanta ya sara ciwonsa kuma ya shiga kokar kanta ya ciwon sa ya shiga kokarin dawowa abin yayi mata yawa bayan duk wannan a ce kuma adam ɗin da ta baro a can amerika dan uwanta ne kuma shi zai karɓi shari'ar Ganin ba ta da niyyar motsawa sai shi ya gaban gabanta ya tsaya a lokacin sa ya ziyarci hancinta sannan kamshin da tun a baya ta yi wa tambari da nashi. Sunana Amni lauyan da zai kare ki. Muryarsa tana nan yadda take mai taushi tana bi ta kan fatar. Ta kan fatar a hankali amma ba haka ne ba ta mamaki ba da Hausa fa ya yi maganar da Hausa Hausa ya ganta. Anya Adam ɗin da ta sani ne kuwa Ya kara cewa na zo ne yi miki wasu tambayoyi kafin ranar da za a fara shari'ar ya sake faɗa yana kallonta. Me yake nufi? Bai gane ta bane ko ne? Ta yaya zai kasa gane ta? Za ki iya zama sai mu yi magana? Ya sake tambayar ta. Da gaske yake da gaske yake ba zai ce ya gane ta ba, ba zai kira sunanta Dalila ba. ta bi hannunsa da kallo sanda ya janyo mata wata kujerar a gefe sannan ta dawo da idansa idanta a kan shi sanda ya ce ga waje ki zauna ya Allah hausa fi yake yi har yanzu ta yaya iya hausa ta kasa yi masa musu saboda haka ta matsa ta zauna mamaki na cinye ta a kowane gaba ta jikinta shi ma ya zauna wata kujerar yana fuskantar ta Kafin in tambaye ki komai ina son ki sani cewa duk abin da za mu tattauna yanzu taimako za ki yi wa kanki kuma zai tsaya ne a tsakanina da ke kawai. Amma ina son ki faɗa min gaskiyar duk abin da za ki iya tunawa a wancan lokacin. Da turanci ya wannan maganar yanzu, hakan na nufin ya gane ta kenan, ya sa jin turanci. To me yasa ba zai ce ya gane tan ba? sai kuma kwakwalwarta ta tuna mata da mai tsaron nan da ke bayansu watakila don shi yake yi baya son ya san akwai sanayya tsakaninsu sai ta yanke shawarar biye masa ita ma amma allah ya sani akwai tarin tambayoyi fal a bakinta me ya faru ta yaya zo nan da gaske id card nan ke faɗa dama shi lauya ne to me ya je yi makarantarsa a lokacin ya aka ya zama dan uwanta kuma yanzu ya musulunta kenan yaushe kuma ya musulunta ya bude wata yar karamar juta a hannunsa sannan ya zaro biyu ya ce za ki iya gaya min wace alaka ke tsakanin ki da hajiya balaraba ta kasa yarda da abinda da za su fara kenan ta kasa yarda ba zai fara gaya mata duk abubuwan da suka faru da shi bayan rabuwarsu ba sannan ta kasa yarda ita ma ba zai tambaye ta komai ba za su ɗauki yau ne a matsayin haɗuwarsu ta farko ta ba shi amsa da cewa hajiya kaka ta ce wacce ta haifi mahaifina da kowane harafi muryar ta na shaida ba abin da take son faɗa ba kenan ke kika kashe ta a'a muryarta ta fito da tsantsar yaƙini ba ni na kashe ta ba lokacin da take raye akwai rashin jituwa tsakanin ku kai tsaye ta ce hajiya ba ta ƙaunar mahaifiyata wadda hakan ne nima ya shafe ni tun tasowa ta amma ban damu ba saboda ba a ta nake ba sai bayan iyaye na sun rasu ne na koma wajen ta da zama saboda ba ta son kishi ya kika kashe ta sai ta ware dara idanun idanunta a kan sa, cike da mamaki na gaya maka ba ni na kashe ta ba babu wani dalilin da zai sa kashe ta sai ya koma da baya ya ɗan jingina da kujera da yake kai za ki iya faɗa min wani abu da kika sani game da mutuwar tata ta gyara zaman takadan sannan ta shiga zayyana masa duk abin da za ta iya tunawa a ranar da hajiya ta rasu sai dai kan ba abu ne mai sauki ba dan tana bayanin tana jin tension ɗin da ke tsakanin su na ƙara yawa tana jin ba haka ya kamata zancen ya fara zama ba. Kallonsa kawai take yi da zanzar mamaki wadda tsab ta san ya fahimci hakan amma ya ci gaba da yi mata tambayoyin sa hankali kwanci. Saboda haka ƙarshe ta ma ta dake ta ta zuciyar ta zuba masa ido kawai don ta ga iya gudun ruwansa. Wanda kuma ta gani ɗin don har bayan kusan awa ɗaya da ya gama tattara. duk wasu bayanai da yake nema da gare ta bai bada ko alama ɗaya da ta sake nuna mata cewa shine adam ɗin da ta sani a amerika ba in ka ɗauki wannan ƙamshin nasa da sautin muryarsa da baya taɓa canjawa da kowace kalma da ta faɗa adam ya tace ta tsaba cikin kansa kuma ya yarda cewa ba ta da laifi kuma ba ta da wayo ba ta da wayo da har yanzu da ba ta iya gano ainihin wadda ta yi kisan ba sai zargi da take yi kamar kowa. Kin tabbata iyaka abin da kika sani kenan? Muryarsa hankali ta tambaye ta bayan kusan awa awa ɗaya yana tattara bayanan da ke fitowa daga bakinta. Ta daga kanta ba tare da kallonsa ba. Bintu, muryar ta sa ya kira sunanta a tsaye kuma kowane harafi ya fito dalla-dalla. Kamar dama ya saba faɗa ne sai ta ɗago ta kalle shi idanunta na shaida karewar da zuciyarta ta yi tun daga can ƙasa don a lokacin ta gama tabbatar da cewa da gaske yake ba zai nuna ya santa ba ita ma kuma ta yanke shawarar ba za ta taɓa fara nuna cewa ta san shi ɗin ba ina son ki fahimci cewa zan yi dukan iya ƙoƙari na taimake ki a lamarin nan amma akwai wata 'yar matsala da muke da ita a yanzu waɗanda suka shigar da ƙarar nan sun riga sun tanadu isassun hujjojin da in kotu ta gansu za a iya yanke maki hukunci a ɗan ƙanƙanin lokaci shi yasa nake so ki tabbatar duk abin da kika gaya min yanzu daidai ne kuma babu ƙarya a cikinsa nazarinsa kawai take kuma idanunta ba su daga kansa ba har kusan sakanni talatin kafin ta yi magana da wani irin sauti mara amu. Kawu Ibrahim ya zo nan jiya kuma ya riga ya faɗa min cewa in gaya maka duk abin da na sani da su za ka iya amfanin ka yi amfaninka da abubuwan ne ka fitar da ni daga wajen. Don haka duk abin da na gaya maka gaskiya ne lauya kuma babu wani abu da zan ƙara a kai. Lokacin da Adam ya koma makwancinsa wato temporary gidan da Sa'id ya kama musu a ranar ya tabbatar da kansa cewa shawar da ya ɗauka wa kansa ta yi daidai. Ba zai taɓa nuna wa kowa cewa ya san fadila a baya ba har ita kanta kuwa. In ba haka ba aikinsa ba zai taɓa tafiya daidai ba. Zai bari zuciya da kuma filin ɗinsa su jagorance shi a kan kes ɗin. Ya samu raunin da zai dakushe shi ta wani ɓangaren. abin da bai taɓa ba kuma baya son a fara a yanzu yanzu da yake rike da shari'ar da za ta nuna yadda alaƙar danginsu za ta kasance a nan gaba ya hasko yadda take kallon sa da waɗannan idanun nasta masu tasiri a kan shi ya san tana cike da mamakin abin da ya yi amma kuma ya ji daɗin yadda ita ma ta rike sanin da ta yi masa